yanzu haka dai al'ummomin da ke kan iyakan jihar adamawa da borno a karamar hukumar madagali da ke cikin jihar adamawa sun fara kauracewa gidajensu biyo bayan hare-haren da 'yan bindiga suke kaiwa cikin kwanakin nan wannan kuma na zuwa ne yayin da ma rahotanni ke cewa wasu 'yan bindigan sun yi wa sojoji kwantan bauna a yankin izige da ke cikin karamar hukumar yayin da sojojin ke kan hanyar kai ceto da ke tabbatar da halin da al'umman kan iyakan ke ciki da ma kwantan baunan da aka yi wa sojojin ɗaya daga cikin shugabannin karamar hukumar madagali mr maina ularamu ya ce 'yan bindigan sun tarwatsa al'ummomi da dama don haka ake buƙatar ɗaukar matakan tsaro. Mun kawo hari zuwa Izge, to ko mutanen Izge suna guduwa zuwa Madagali kenan. Muna kiran gwamnati je a yi matakin wannan abin a san yadda za a iya yi yadda za a tsare wannan waje inda mutane nan suke. In ba haka ba kan to. Bayanan kullum su kawo hari su ci nasara su ta lafiya kuma a kai sojoji sojoji sojoji ne maganan ba yanda za a shirya sojojin da za a kai din ne maganin wato ba faɗan da za a kai soja da moto kawai a ja ajiye shi haka ba don kayan da suke da shi ya kamata a samu ko irin su tanka nan a ajiye ma aka ba a kai sojoji haka kawai sai su yi amushi nasu ai suna da tankuna suna da kamar mun dai garzaya shi kwatar rundunar soji na 23 da ke yola don sanin adadin sojojin da aka kashe to amma ko ba mu taki sa'a samun kwamandan rundunar ba brigadier general rogers nicholas to amma wasu majiyoyin asibiti sun tabbatar da cewa tuni ma aka kawo gawakin sojojin da aka kashe an kawo wasu sojojin da aka kashe fm eh, an kawo su jiya da daddare kamar gawakin nawa aka kawo guda tara. Ka gan su? A'a mu muka sauke su ma mu muka sauke. A wata sabuwa kuwa hukumar kwalejin ilimi mai zurfi na jihar Adamawa da Kehon wato COE ta fa tabbatar da barazanar da wasu ke yi na kai hari a kwalejin. Dr. Johnson Pogre da ke zama shugaban kwalejin ya fa tabbatar da halin da ake ciki a yanzu. They have said this about five times in the past two weeks. Uh, we have taken the necessary steps. When uh, Boko Haram are faceless, I saw the only thing we did was we, we, we told police, we told JTF, Ilalle kuwa kusan makonni biyu kenan da ake wannan barazana mun samu ko fiye da biyar na cewa za a kawo hari a wannan kwalejin, to amma mun sanar da hukumomin tsaro don ɗaukar mataki yanzu haka ma al'amura sun koma daidai ana ci gaba da karantarwa a wannan kwaleji a cewar Dr. Johnson Pagri shugaban kwalejin ilimi mai zurfi na jihar Adamawa, yanzu haka dai sojoji sun ƙara tsaurara matakan tsaro akan iyakokin jihar Adamawa yayin da ma jiragen yaƙi ke ci gaba da shawagi a sararin samaniya Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na Amurka daga Yola Nigeria.